واتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير فمن يسلم وجهه لله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

بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون Yeah. akwai kungiyar kungiyar akwai kungiyar da ba da kuma akwai tafiya da duka da ke koyar da wannan haka wani shafa shi na wakiliya da 我如果出去，一般一般是什么？一般去什么一些东西？我出去一般一般就是什么？什么什么的？一般去什么一些？然后就给他简单，一般简单简单就是一般去什么一些？一般什么什么什么什么什么什么。 shi da za a daga hukunta da ya zama da kuma cikin

da da za lokacin da sun waye ba ba ba yi da a yi na dole da a da su ta da ya yi da shi ya ya ce ya 我做我的生意，现在是我喜欢的水果。你还可以看到，看到好多的猴子，每天在干什么？还可以看到人家在钓鱼，是吧？看到人家，我在吃火锅，听到什么？这个是其他，我原来在问别人，别人不知道，别人不知道。 他这个都是些长沙的，都是青春那些纯真啊的人啊，大家看到非常年轻非常健康。我们这里有东方的，你看那个帅哥，你看帅哥，你看那个大眼睛，看那个帅哥，东方的，你看那个姑娘，你看那个东方的姑娘，你看那个帅哥，你看那个姑娘，你看那个帅哥，你看那个姑娘。 وأشرقت الأرض بنور ربها ولي وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون Thank you.

Wajiyar da ya shi da, ya kuwa annawa wa shi wa ta ɗan da ba shi ne.

faɗa annabi lalle ne manzo to Allah ka aiko ni kuma na fitar da sabo sai Allah ya ce wa ya bainahum bil haqqi sai a yanki hukunci tsakanin talibai da gaskiya domin wanda zai wannan hukunci shine al-haqqu shi ne wanda yake mai gaskiya wanda baya zalunci don haka wahum la yuzlamun su bayi ba za a zalunce su ba don haka lahira ba a zalunta kowa da shi mun sha faɗi a bada tawili yake ba ka roƙo Allah ya maka adalci ba ka roƙo da ba ka cewa Allah ya yi muna adalci wanda ya shiga wuta ya shiga ya shiga ya shiga shi ne waƙo biya bayyahun bil haqqi bi a yanke hukunci tsakanin bayi wannan yin da gaskiya wa hum yu'minuna alhadi su bayin nan ba za a yi musu zalunci ba wa yufiyat kullu nafsin ma amilat a ba kowace rai cikakken abin da ta aikata wa huwa lam bima yafalun kuma shi Allah shi ya fi sani abin da suka aikata duk abin da ka aikata da kala zarratin khairan yara da kala zarratin sharran yara na alheri ne ko na sharri ko ni karanta kai wa ma li hadha alkitab la yuqadiru sabiratan wala sabiratan illa ahsaha wa wajadu ma ajru hadiran wala yadhlumu rabbuka ahada ubangiji ka bai zalunta kowa fa'ida karanta waɗannan abubuwan domin su sha hankali ku mu ƙara imani da Allah mu ƙara kyautatawa domin mu samu babban rabo a wannan ranar mu san Allah ba wuce zai yi ba kowa kowa misali wanda ya halaka shi ya halakar da kai dai wanda ya kuma falala Allah ce da rahama sai Allah ya haɗa mu da falala ta yi da rahama ta yi. Rabbin da ayari sun nuna na farko dai ana bushi a kawo za a yi bushi da kowa zai mutu sannan bayan an daɗe a arba'in tsakaninsu za a koma bushi da kowa zai tashi sannan bayan haka in an tashi Allah zai zo da mala'iku wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa za a zo domin a yi hukunci lokacin ne za a zo da littafi na bayi lokacin ne za a ba wasu da dama Allah ya sa cikin su a ba wasu da hagu haka za ta yi haske da hakkin ubangijinta a aza wannan littafin a zo da masu shaidu kun ji ni Allah ya ce waji abin nabiyina wa shuhada wa qubiya bainahum wa qubiya Allah zai yi alƙalan. to alƙali yana buƙatar shekaru za ka za a zo duk da Allah shi ne mafi sanin abin da suka aikata game da yake wa ko alaƙa ma ya faru amma yana buƙatar shekaru kafin ya yi hukunci shi alƙali yana buƙatar shekaru zai shekaru da kai ne wanda ka'ida ce ga ilimin alƙalanci in kan ma wani game da alƙali sai ka kai mai ƙara gobe abin da ta kawo shekaru wani ya mari ka. ya ce kada ne sai ta fito ta kuci na tashi a zai maka shekaru, amma zai yi wa alƙali ya shedu shi Allah shi ne alƙali ya dace ma nasa shi ku kowa san komai ya san abin da kai amma sai ce waje abin da ji ne wa za a zo da annabawa da masu shekaru wa ku biya bainahum sai a yi musu a yi musu alƙalanci a yi musu hukunci za ka ƙa'ida ta inda malamai ka na cewa alƙali ba ne shi ko ga kare shi aka aikata abu Sai yana bukatar a kawo mai shaidu da ke tabbatar da abin ya auku in kuma shi ya koma shaidu to sai a koma inda da wani alƙali kuma wannan zai yana da alaƙa da adalci za ce so a yi in gaba gari aka yi shi ma aka ba za ta ɗauka ya gani ya gani ba ya shi ɗan ma wanda ke ganin an wa ba daidai ba ta ba kai ne alƙali ba alƙalin ke da ka'ida da za ka zo da da shaidu ta na hukunci wa wukiyar kullu na ma amlat a ba kowace rai abin da ta aikata cikakke wa kuwa na kuma ya falo Allah shi ya fitar abin da suka aikata daga nan kuma sai ɗan aljanna mu yi aljanna da yadda Allah kafin mu abuwan za su yi a fara ci da wasiƙan da zai da kafa. Wasiƙan da zai حتى وقال لهم ألم ألم يأتيكم رسل يتلون عليكم آيات ربكم وينذروا لكم وينذروا لكم لقاء هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قال وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا gargaɗa waɗanda suka kasance ma ubangijin su zuwa wutar jahannama kungiya kungiya wannan kungiyar mushrikai ne wannan kungiyar wanda suka ce Allah yana da tsani wannan kungiyar wanda suka yi kafirci kala ka ne muka za a jefa su ta ne su kungiya kungiya hatta da ja'uha har lokacin da suka zo inda wutar fuki har abuwa ba sai a bude kofofin ta wanda ya fito ni zama tsoron suna zuwa sai a bude kofofin haƙoƙinta da ya buɗe ƙoƙofinta zafinta da gudu musu suna ganin azabar da a ciki wa ƙawar da mu khazanatuwa sai masu kula da yadda su ce musu alam ya ce mu musulun minkum shin ku hana manzanni ba su zo ba daggare da tiluna alaikum ayati rabbikum wanda suka kasance suna karanta muku ayoyin ubangijinku alam ba ta kai muku wa'azi ba alam ba a gaya muku cewa ga abin da an daidai ga abin da ya ba daidai ba وينذرونكم لقاء يومكم هذا suna yi muku gargaɗi da zuwa ku da za ku yi yau da haɗuwa da Allah da za ku yi yau ba a aiko kuma manzanni ba ne har aka yi ƙwararru bala sai ba haka ba ne lallai an aiko mana manzanni an gargade mu wala ta haɓar kalmar da azabi alal kafirai sai dai kalma ta azaba ta gaya ta cancanta ga kajirai mun kafirce da mu yadda Allah ya ce ba za ku yi suna zuwa sai kun zo a bude da su kuta za suna ganin abin da ake shi na azaba ta da za a karanta za a yaƙi wannan kuma ko wata ƙungiya ta doki an karanta mata wannan kullum ma kun iya fiha qawmun ta alamun khadaratuha alam yatikum ladhi qalu bala qad ja'ana nadhirun fakazzabna wa kullama nazala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir ko wata kungiya ta zo cikin su shine zuma a ko kungiya kungiya ko wata kungiya ta zo sai a karanta mata wannan ta shin kuwa ba aiko muku manzanni ba ba aiko muku waɗanda za su gargadi ba za su shi an fati da wannan Qur'ani shi ne nazir annabawan da suka zo su ne nazir sun zo nuhu sun zo suna yi mana gargaɗi suna gaya mana in kuka yi kaza Allah bai in kuka yi kaza shi Allah ka so ku yi imanin kada ku yi kafirci ku kyautata kada ku ku munana ku yi kaza kada ku yi kaza to wannan annabawa da manzanni da suka zo to abin da suka zo da shi sun gaya nuna ranar lahira babu hujja don shi ranar ya babu mai hujja wanda ke da hujja shi ne wanda sakon bai samma ba amma wanda sakon ya samma to kamata ya kyautata kuma kawai da muka faɗi ubangijin mu mai kyautatawa ne mai sun masu kyautatawa ne ubangijin mu mai sun kai ne ya kake iyawa ne mu mai sun ya ga zuciyarka ta tsaka ne ayyukan ka sun tsarkaka ne huwa alladhi khalaqa alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ba ahsanu amala ba ina son shi ya mutuwa da rayuwa domin ya jarrabta ku wasu aiki mai kyau kyau aiki yake biri ba yawa ne ba aikin ya wahal da kai ko zai ce azumin ramadan da shekara ɗaya za a yi ba a'a bai ce sallah za a yi kullum ba a'a Abin da ake so in wanda aka ce a yi ka yi ka kyautata a ga daga zuciyarka ka kyautata a ga daga bakin ka kyautata a ga daga ayyukan ka sun kyautata haka ake so kuma wannan shi ne, abin da Allah ke so ya ba da aljanna goro a madadin haka za ku ce a'a lalle ne sun zo muna kun ga sun faɗi sun yi tsaya da kansu sun gama shaidu kansu sai kalmar azaba ta riga ta tabbata da kafirai ila suru abuwa ba jahannama ila dawlu abwab jahannama qalidina fiha فبئس مثوى المتكبرين Allah ta kira kuru abuwa ba jahannama sai a ce mutu ku shiga kofofin jahannama tsari ne da fiya kuna masu dawwama a ciki ku dika masuwar da ta kafiyoyi cin da inda ne zama mazauna da masu girman kai wata tun da an zuwa gaya ke na yi a abu ba girman kai ne kenan an zuwa gaya ku ga tun da Allah yake so Allah yana son tauhidi ba ya son shanka, Allah yana son imani ba ya son kafirci Allah yana son kyautatawa ba ya son munanawa an gaya muku kuma kun tabbata an gaya muku za ka kangaranci ya girman kai ne za ka mazauna ta wani suka yi kangara suka yi girman kai Allah ya tsare mu daga shiga ciki ga mun da ya Allah وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابنا وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم ضئتم فادخلونا خالدين الحمد لله طيب يلا وسيق الذين يتقومهم إلى الجنة زمرا في أكلت waɗanda suka yi imani suka yi takawa suka yi imani da ubangiji su zuwa aljanna da kuma suna kungiya kungiya kun ga da muka zo wasiƙan ladina kafaru sai muka ce ne aka gargaɗe su can kuma muka ce ne muka ce aka rage su saboda haka Allah ya ce yawma nahshurul muttaqina ila ila ila ila rahmani wa sayyi wafda wa tuqul mujrimina ila jahannama yashghuna wa qul inna fi suratul maryam wa'annan ana wa ya ce wa ne baki na musamman wa'anda ake karamawa wanda an rako su ana karama su su kuma sai ce wani sokul mujrimi na ila jahannama sai ce wirda za ka za a jefa su ne gungun gungu za a jefa su ga su an koro su su kuma wa'annan an rako su saboda haka siyakin ayoyi wasu ayoyi ne nuna ba Allah ce wasu kallafi na taɓa wa kafin gidan jannati zumara za ka za a rafko wani suka yi takawa suka kiyaye dokokin ubangijinsu suka haɗu daga abubuwan da ya haɗa su suka yi tauhidi ba shirka ba suka yi imani ba kafirci ba za a rafko su gidan jannati zuwa aljanna zumara kungiya kungiya su ba waɗannan ya za a zo da annabawa annabawa su shiga a zo da manzanni annabawa da manzanni a zo da siddiquna wa shuhada wa sadiquna a zo da kowace kungiya su shiga kuma in ta zo annabi sallallahu alaihi wasallam shi aka fara bude mai shiga kamar yadda imam ahmad ya ruwaito a cikin mutsatsai shi yace haddathana hashim qala haddathana sulaiman an sabiq an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ati babal janna zan zo ko fa yau mai qiyamati a ranar alqiyama fa astaqim sai ni a buɗa ni shi a buɗa. fa yaqulu khazin sai ya kira da aljanna sai ya ce man anta waye kai fa qulu sai ce muhammad sai ce muhammad ne qala sai annabi ya ce wa yaqulu sai ce bika umirtu allah astahli ahadin qablaka sai aka kunci kai in bude ba kowa sai ka dawo wanda shi bai fara shigowa ba ba ya zo ya buɗe ya buɗe buɗe sai a shiga da ya ce wata kallabi ya taɓa wa kwamun da jannati zumara za a rafko da suka yi takawa ubangijin zuwa aljanna suna kungiya kungiya na jama'a jama'a na aikin da suka yi annabawa salihan bayi wanda suka mutu wajen shahada ma'abuta azumi su shiga ta rajiyar ma'abuta sallah su shiga ta kowar sallah ma'abuta kaza su shiga ko ta kofa kaza kofofin aljanna sai ce hatta da ja'uha hatalauci da suka zo mata wa kuki har abuwa kuma kuma aka buɗe kofofinta ita da ta da jaruha yadda kuki har abuwa kuma wato kuki hat abuwa kuma a wancan wasiƙar da zai da ta faru ila da hajjama zumara hatta da damuwa kuke haka buwabuwa kuke haka buwabuwa shi ne jawabin hatta hatta da za damuwa a wasu har lokacin da suka zo kuke haka buwabuwa sai a buɗe musu kokofi wata suna zuwa za su yi a buɗe wannan kuma hatta mi za damuwa har lokacin da suka zo mata wa kuke haka buwabuwa kuma aka buɗe su kogobi to sai sai Allah ya faɗa aka yi harbin jawabi sai duk abin da kuke tunani na jin daɗi bai faɗuwa ala ai wa ra'at wala udrun sami'a النار ولا خطر على قلب بشر وقال لهم الذي الذي لما أن متقين سوف يومتا حتى إذا جاءوها حتى يسوزوا متى إنك سيارة معنا بالمشتبه يسوزوا متى ليه سيأتي فتحت أبوابها لا أبود قوة من متى لا غازي يا haka ɗan mutane sun zo za a buɗe musu kogoyin wuta ya aljanna wa hatta idan jaruha har sai lokacin da suka zo wa kuti har abuwa kuma an ka buɗe musu kofar sai a yi sai Allah ya faɗin yin za a yi saboda girman abin da daɗin abin ba a faɗe shi ba ba a faɗe shi ba sai ka gani in ka zo za za Allah sa mu sai wani abin da aka yi aski zaka shi bambancin wawu na da babu wawu zaka wawu na ta ada fice an ya ka sai da hatta da jamu ha wa kiyar da wawu da jamu ha yake har sun zo kuma aka bude korofi to ni za a yi Allah ya sa abin da za a yi na jin daɗi sai ba a faɗi ba sai kuma a tsani za a jira su a cikin sun zo ja da ko wani ya ga abu buɗe ba ko ya wallahi ko ma sai da a buɗe a cewa su sai su shiga cikin za su yi za su abin da za a yi wannan shi ne abin da malaman da suke suka sani jayarwa Wani sun ce hatta idan za su hawa kuki haka buwa buwa wannan wawon wawon samaniya ce haka ake ce mata wawu turabariya wata wannan wawu suna nuna akwai wani abu guda cikin wasu wurin da ba ambata ba me dalilin da suka ci haka larabawa ka yi duk lokacin da takwas za ta zo da wawun ta zuwa ba ta zuwa ba da wawun ba ya ce cikin sosin tasu sai ya kuru na salatatun wa kurun kalbun wa ya kuru na kamsatun salisun kalbun rajiman dingai wa ya kuru na kafatun wa tsarin kalbun kun ga wawun ta zo kan yi tsarin kan yi takwas ko suka ce wannan ta zafi takwas haka Allah ta cikin suratul tauba yace at-tajiduna al-ajiduna al-harifuna as-safiquna الراكبون السابقون الآمنون بالمعروف والناهون عن المنكر ذاك الوقت اللي تكون فيها كالأعوام فإنكم عارفين كانوا والناهون عن المنكر والحافظون da izinillah kun ga wawun ta zo haka Allah ya ce suratul tahri asahu in allaka kunna an yi yujira mu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin katibatin abidatin sabiatin sayyiatin wa afkara ya kawo wata ya ta kawo to suka ce wannan wawan haka suka zuwa cikin da akwai abu takwas sai ta zo za ka wa kuɗi har kuwa ni a takwas suka ce aljanna za ka wannan wawan ɗin mu kuɗi har abuwa kuwa ta aljanna guda har na kogoyin aljanna guda takwas ne amma dai wannan tafsiri ibn kathir ya tafi a abadan na adam ya yi insa ne ya yi ya yi sada tunani haka tafsiri suke wata akwai tafsirul da tafsirul ishari wanda ke nuna wanda kaza amma waɗannan tafsiran ba a jarraba da su a ce lallai lallai haka ne kun ga cikin ne da yawa a cikin su ne wasu suka ce lallai ne na turkarar cikin dare ashirin da bakwai ne saboda in ka karanta inna anzalna mu fi da kadar kalma talatin ce kwanan azumin watan ramadana talatin Salam! biya biya Allah ishirin da bakwai biya Allah na magana ne tulkadar ya ce salam! biya ishirin da bakwai hatta ashirin da takwas matsalaci ashirin da tara fajar talatin Allah saboda ka tunda Allah ya kawo biya kuma ya magana da ne tulkadar hatta ashirin da bakwai to lallai lallai lallai lallai shi ne wannan tasiri sun an yi ta amfani da shi lokacin kai September 11 attack September 11 attack kaga eh, eh, a titin da aka yi shi eh, yana da alaka da sunan kamar kotar haka yake ala shafa turufin harin fanhara fi bihimina da jahannama ko tauba ita ce sura ta tara cikin Qur'ani juz'in da take shi ne juz'i na yi 9 11 September 11 sai kasance ya haɗe kuma wannan ayat sai kasance cikin ta alatafa juhumin halin shi ne asirar sai din da aka yi auku suka ce wanda qur'an ya haɗu za a kanta ba ila bin aka haɗe su da sai ta cikin suwar da tsawa amma dai abu aga ina ɗaya tsare sa haka ake ce mai shi ake masa siwul Ta ce a akwai wani abu cikin alƙur'an da yake nuna haka ta kalimomi ko ta harufa ko ta adadin ayoyi ko ta wani abu haka don haka ƙauri mafi inganci na malaman tafsiri hatta idza ja'uha hakina aljanna suka zo wa futihat abwabuha kuma aka buɗe kofofi na aljanna Ni zai aukuwa shi Allah ya bari an shaye jawabin hatta anan Ni zai aukuwa an barka an baka kai ta tunani wa qala lahum qadaratuha sai masu tsaron aljanna sun ce musu salamun alaikum aminci ya tabbata da ku da awawun ya? سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام sai ce salamun alaikum hadisi ya tabbata gare ku kai mara fada su ittu kun kyautata niyya a duniya ittu kun kyautata aiki a duniya ittu kun kyautata magana a duniya wato kyautata niyya da kuka yi a duniya da kyakkyawan aikin da kuka yi a duniya da kyakkyawan maganganun da kuka yi a duniya su ne Allah ya saka muku da wannan fadkuluha qadihi ku shiga cikin aljannan nan kuna dawwama ciki ba za ku fita ba abada Allah ya sa a kai wannan akwai abin da ya dace ga maka a ce wannan aljanna Allah ya saka shi ba za ka fita ba cikin har abada abin da yake daɗi shine Allah ya gwada mana aljanna fuska in Allah ya gwada mana aljanna fuska sai suna mance suna mance abin da suke ciki na daɗi cewa ni ya fi wannan daɗi ya shi da farko ya ce ni ya fi wannan daɗi a kowace cewa ni ya fi wannan daɗi magana ce ta mutum jilawa Mu'tazilawa ba su yarda cewa ana ganin Allah ba ran kiyama. Shi kuma annabi sun Allah ta warka ce wujuhun yawma idin nazira ila na nazira. za su gani sana a nufin sai ce ka tarauna rabbakum kama tarauna al-qamar laylatal badr hal ma ruuna fi ru'yatihi wannan sai za ku ubangijin kamar yake ganin wata ranar goma sha hudu ya kai goma sha hudu yake suna kowa wata ganye kowa da inda yake yake ganye ba Allah aka hada da wata ba a gari aka hada da take ganin wata haka suke ganin Allah ba to aka yi Allah da yi da wata yake ba to su wuce za ba su yarda da wannan ba ba su yarda da wannan tafsiri ko su yarda da wannan cewa na gare Allah ba to wannan azabar shari da yake cikin tafsiri ne na in ya kawo faɗin aljanna sai ce min ruwan nan da wata saboda hakiki ya zo abin da yake aljanna da shi ne idan aka ga Allah shi kuma ya so su ce ce miki wannan da zaka san cewa da miki wannan da ya fara da wannan da Wani shi annabi ya murya ne wannan daɗi don annabi cewa idan ƴan aljanna suka ga Allah sai manci abin da suka ciki na ni'ima a ta ga ɗan aljanna manci suke saboda daɗin ganin Allah za ce wani nazar wani wani nazari ila wani kankare Allah ka sa mu ji daɗin gani zuwa ga fuskarka ko fuskarka mai girma. فقلت الله خالدين تسكي وقال الحمد alhamdulillah الذي وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين sai Allah ce wa alhamdulillah sai dan aljanna ce alhamdulillah godiya ta tabbatar Allah. Allah Allah bai sadaqana wa da wanda ya gaskata mana alƙawarin da yi a duniya ya ce, in mun ji shi mun yi mai tsara kuka yi ne ba mun shirka ba kuka yi mai tsara ba mu kauce mai ba muka yi imani da shi ba mai kafirci ba zai ba mu aljanna to godiya za ta fito ga wajen Allah wanda ya gaskata mu da ya cika mana alkawari ne wa awratana al-ardh ya gadar da mu wannan aljanna wa tabawwa min al-jannati haythu nasha ya gadar da mu kasa ya kasance yanzu mu adda mulki mu dai aka ji mu adda mu adda aljanna wa tabawwa min al-jannati haythu nasha muna sai da kawo cikin aljanna yadda muka ga dama alhikma ajrul amilin Allah ya ce ma dalla da lafiya ga kuma masu aiki ka abin da ake so ka yi aiki ka kyautata niyya wata aiki ka kyautata aikin ka aikin kai ka sharuɗa guda biyu na farko ya san ikhlasi idan ka yi shi ne don Allah na biyu kasance ni ta ba idan ka yi shi ne a bisa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk aiki da shi wanda sharuɗa ba da karɓa yi za ka dole sai aiki yana da ikhlasi ya kasance ka shi don Allah sannan kuma ya kasance ne ya kasance ka shi akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam da mutaba'a ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا والحكاية يوم الله sannan kuma dole sai kai akan koyarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam za su ce fari ma ajrul amiri Allah ce ma da lalala da su kama ko da za a ba ma da suka yi aikin kwarai daga nan sai dan aljanna su shige da muka shige su ma malaiku sai su ma dinga dawa cikin al'arshi su ma yi musu na tsokoki wata ran mala'ikata wa dawani mala'ikata الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين Allah ce wata ran mala'ika ta hafi ne min haulin arshi sai ga mala'iku suko suna kewaye al'arshi suna kewaye gefen al'arshi yusabbihuna bi hamdi rabbihim suna tasbihi da gode ma ubangiji suna subhanallahi wa bihamdihi shi na cikin zikiri mafi girma da za su bi sun wala ku tasbihi suke suna gode ma ubangiji suna imanin da shi kamar yadda za su zo mu karanta a cikin suratul zafir suna gode ma ubangiji suna tasbihi suna imani da shi za ka yi sun fi kuna bi hamdi suna tafi da gode wa ubangiji su in ka samu dama kana da magana subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kalimatani خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم masu sauƙi ga faɗa a harshe masu nauyi a mizani wai da Allah ya yake so su biyu shine subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim shine sabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi su ma sai a musu hukunci da gaskiya wa qila alhamdulillahi rabbil alamin sai a ce alhamdulillahi rabbil alamin wa cewa kowa da cewa za ka sai Allah ya shafi wannan bai faɗi kowa zai ce alhamdulillah da rabbil alamin za Allah ya sa mu cikin masu godiya duniya masu godiya a lafiya Allah alhamdulillah muna gode maka da ni'imomin ka a duniya kuma muna fatan lafiya Allah muna roƙon ka sa mu cikin wanda za su ce alhamdulillah rabbil alamin كان على ذلك اللهم أكبرت بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر الله كيف وجدت كما تم كل أن تزرع سياقك wannan ya da wannan addu'a an yi musu karshen wannan sura da albarka suratul zuma abinda muka faɗi ciki daidai na ba mu lada kuma da muka yi Allah ya shafe cikin littafin mai shafe cikin zukatan kuma yau da za mu tsaya gobe da Allah za mu tashi a suratul Wani wanda ke za ka kamar shi gaba bari da suratul zuma ita ma abinda take koyarwa idan sura ce da tafiya kamar da za ji gobe sai dai ta da wani usulubi da wanda ya san shawar wanda na suratul Umar insha Allah gobe za mu fara ta Allah ya kuma wafaka kuma Allah ya kai mu gobe lafiya tambayoyi akwai da muke amsa a ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah kasar malam ya wuni lafiya malam menene halaccin halacci akan sayan kofa ta aiki ko karatu alifin ba ya halatta a saida shi yadda zai halaccin sayi ni kuma mace ba ya halatta a saida a da kofa ta aiki ko ta karatu an ce za a yi cin alimbaye ma ɗaukar da ke mai kaza ko ne sai ka ba da kuɗi zan saka ciki ko za a ɗauki ma'aikatan likita ko ma'aikatan ma'aikatan kaza a ce sai ka ba da kuɗi za a ba da halatta ga bai sai suwa amma mai tsaye in bai sa komai ba sai sanar to shi zunubi ne na da wanda ya yi mai ta cancanci aiki ta cancanta tana da tabbatar da komai lafiya a an zo ce dole sai ka ba da da shi to duk wanda aka tilasta ya ba da rashawa wanda ya zama rashawa to zunubi yana da wanda ya karbi rashawa wanda shi ala kulli hali bai halitta mutum ya sai da ofa amma wanda kai ta tilasta bai halitta mutum ya ba da rashawa ya yi da rashawa amma wanda aka tilasta ya ba da rashawa to shi zunubin shi yana da wanda ya tilasta shi ya yi sai shi ma sai ya mutu misali ta ce diploma da ya kafa za a ce san mata da digiri kaga in ce ka san kai zalunci ka san kai ma baka san da baka san ka kai ma da zalunci amma an ce a ɗauki aiki mai tuwar ake nema tana da tuwar ka san an ce in indijin ake nema ka kake an ce kaza kake nema shi kake ka ce kuma ba za a ba ka ba da kuɗi da kuma ka san babu yadda aka je ka samu cikin ba in ba su suka baka wa to in ka ba su zunubin kai na gare su su Allah zai kama wa da sama aka yi illa man yi hawa qalbu hu kuma da zai ma eh an a ma su da ta ke ma al'umma ta wa ru alayhi da abin da aka tilasta su wallahi ta'ala ba ta biyu ce don Allah malam har kira ga mutane musamman ma kula da ma'aikatan gwamnati kan cin hanci da rashawa. Na gode Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana da ilimi mai albarka. Ai shi ne mun kai, shi ne mun kai magana za ka ya shige cikin wancan ko ba ma'aikatan gwamnati ba ko shafu ka ajiye ka ko kamfani da ke aiki wani ba gwamnati ba ko ni ke yi cin hanci da rashawa ba da kyawu a cin hanci da rashawa ka ɗauki hancin wani ko a ba wani abin da ya kamata ka yi da ke sai an ba kuɗi za ka yi to wannan shi ne ci hanci shi ne rashawa wanda ke wannan haram ne kuma ka ba ka yace wallahu ta'ala wannan yake assalamu alaikum warahmatullah Allah ya gafarta malam da mu baki daya don Allah ina da tambaya kamar haka malam ni mai gyaran kayan wuta ne in mutane suka kawo gyara wurina ina rubuta lambar waya a jikin kayan in na gyara na kira amma wasu ba na amma wasu kuma na kira ba su zuwa karban kayan kuma in na gane su na yi musu magana kayan ba su zuwa su amsa wani lokaci sama da shekara ɗaya wani lokaci amma shekara hudu kuma tare da in gaya musu ban <laughs> in gaya musu ban da ba su da wadataccen wurin ajiya don Allah malam ne shari'a akan wannan matsala abinda shari'a shine lokaci kayan lokaci na gama aiki kana iya sa sharaɗi to in kuka wuce rana kaza in gama to ko rana za a tsora kuka tara ta ajiyar kana wannan ne ne za ka sa ɗora musu a cewa kwana duka yi baka zo ko wacce kasa rana akwai ɗari ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku wannan na mai ajiya ne saboda dole sai na ɗauki wanda bai kula da su ko sai na kai babban kwallo saboda kayan su, ko sai na ɗauke su na kai su waje kaza in ka aza musu wannan sharaɗi shi ne ka gaya musu tun kafin su tafi to sharaɗi ne in ni gawa ku zo ba to ka sai akwai kuɗi za a ƙara wani ajiyar kaya al-musulmi na ala shugude da kun yi daga su yana halatta su ƙara musu wallahu ta'ala wanda ya ce malam ni ne nake da inda nake tare da wanda nake jin kunya amma na yana tare da wanda ke jin kunya yana gallaza mai yana sa ni in yi yi mai abu ba don na yi niyya ba ko ya ɗauki kayan abina ya wuce ni kuma in ya wuce in ce ban ya kai mashi ba ko akwai illa akan haka akwai illa ba kunya ta rike ji ba tsoro ne kai ka yi to kwata kwata ka gaya wai ba zai yi bane in ci kayan ka za mu ci ne da annabi sallallahu wani da ya yake ke da suka yi haka na annabi ce mai kaje kakkata ka ce la farara wala durara babu cuta babu cuta a yi ya khilafa ko wani riwaya wato mutum ne wani da iya lissafi bai zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ba iya bashi kuɗi ya kasance bai san nawa ba ne sai daga cikin kaje duk wanda ka san baka ce kanka shi fitar ka ka ji dawa ne kaza za ka bani ni kuɗi daidai sai da kuma madina mutane kirki ne mutane da kake jira sana'a sai lafiya to ka kai wannan kana ga ya bai muna da yake ya zalunci hadisi da kana da Allah ya aka da sauransu to ka ga ya ba a wasa da sana'a kai ne irin wannan maganganu masu taushi wanda zai fahimta ya gane wallahu ta'ala Allah ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fatan malam ya wani lafiya Allah ya sa haka Allah ya sa ta Allah Allah ya sa malam ya haka Allah ya sa malam ya haka Allah ya kai shi riko ga wannan jagoranci da Allah ya aza masa malam don Allah ni ina baran addu'a a da addu'a ina son in samu scholarship fatan a shawara lafiya masha Allah Allah ubangiji ya baka kuma masu bukatu na alkhairi Allah ya biya musu wanda ke cikin damuwa Allah ya koranye musu wanda ke neman wani abu Allah ya ba su Assalamu alaikum warahmatullah Malam ne da hukuncin miji da matar da suka tara da juna cikin wata Ramadan akan fatawar cewa azumin da azumi da mu'amalar aure duk ibada ce cewar su sun yi haka ne domin domin kudin aikata zina don Allah muna son a yi mana ashin baki akan wannan lamarin. Wani akwai azumi sittin a kan akwai kafara a kan lallai saduwar aure ibada ce amma ni Allah ya ce wa illa lakum laylatu siyami rafatu ila nisaikum da daddare an ga an halatta za ka fara rayuwa za ka wannan su kamata yayi azumi 60 ko kuma da kafara da wajen alƙali ya ce a 60 za su yi ku ɗan da azumi ku saba azumi baya halatta a yi limani a cikin azumi a cikin yanayin azumi baya halatta kun ga ibadu lallai limani da masu tun da mata ta ibada ce amma ibadu ne da aka bari ko lokaci ibada ne kai ba cikin yinin azumi ba ta goma da dare ina da magana cewa kai kare shi tun in za ga ku annabi ya kasance yana kawai da kun ne yana barin wannan sunan saboda wata sunna da ta fita karfi ya bari wannan ibada ta zo ta ibada ta sai ta yi goma karshe na dare? to ya ga cikin yin ramadana wannan kuskure ne kuma zai yiwu ta fasali bane ku shiga ta gaya mutane a kiba mutane wa'azi da rage-rage da mukabaloli da wadace-wadace mutane a ƙauye suna na unguwanni da wasu san ibada ba a san sama a cikin masallatan unguwanni a kan mutane nurul albazi kitabu sulawai da kuma mutane adari a kan mutane arba'una dai da kuma kunce-kunce, sai kasance alkhairi ya gari wallahu ta'ala wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam ina da tambaya kamar haka wai dole ne idan mutum na biyar liman sallah azhar idan ya karanta fatiha dole ni ma sai na karanta don Allah a yi mana bayani don wani malami a ƙauyen mu ya da mu cewa kowa sai ya yi fatiha idan yana bin liman. Wannan akwai safanin malamai amma abin da limanin sai kira su ma shi ne gudu da gudu da annabi sai ya ce za ka za ka liman lafiya ka fiye da fatiha ta gudu annabi ya ce babu sallah ga wanda da kawai ta fatiha kada yi da yi mafi yawan malamai da abin da kan fasi na sallah za a ga yi mafi yawan malamai da ta yi karatu wata sallah babu yin shi ne, ba a tabbatawa ya kasance kai liman baka da da liman baka yi maka wace kuma baka yi shi ba in ka tabbata za da la'asa da kuma har ƙarshe ta magariba da duk da shi ya sha ƙaunin mafi yawan malamai kuma kowane mafi inganci dole sai ya yi karanci in ya sabani mai karfi yake ko na abu sabani ma wani karfi ba ne na zama a hanafiya ne kawai suka fito ya karanta ba inda sabani fiye gaske yake shine a Allah asuba da jibi na magariba da biyu na farko da sha biyu na farko na ba. wasu malamai suke ganin cewa a cikin man kan da zuwa ba. da kewa da imamu da zuwa kera fita ko ne ne da wuce hadisa amma dai kauli ba ke inganci liman da ba su suka ba. domin abubuwan da shi rawaito hadisin da cewa an bar sun fatiha an bar karatun abu bayyane a inda liman ka bayyana ba sannan ya zo da wannan hadisi sai wani yake mai ya zan yi ina biyar liman iya zan yi sai ce ikra ya fi nafsika sirra ka karanta ta a cikin kanta don haka in dai ana a sallar azhar ko da sallar ko magariba na karshe ko isha ita kace shi wannan kauli mafi yawan malamai kuma kauli mafi rinjaye shine za ta karanta ba daya in da ake bayyane shi ma kauli ne mai karfi cewa sai ka karanta fatiha